asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya raba kayayyakin makaranta a jihar kano a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa kamfanin mai na najeriya ya ce tsarin samar da iskar gas na cikin gida na da karfin jigilar gas da ya kai ganga biliyan 6.9 a labarin kasashen ƙetare kuwa ƙasar isra'ila ta kai hare-haren bama-bamai a gaza da lebanon a labarun wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta super eagles ta sauko kan tebur a jadawalin da hukumar kwallon kafa ta duniya ta fitar masu kallon mu barkan ku da sake saduwa da mu a labarin sbtv sashen hausa tare da ni fatima ibrahim gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalle ya kafa kwamitin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati mai mambobi 41 sanarwar da sakataren gwamnatin jihar kabiru balarabe ya fitar a ranar alhamis ta ce tsohon ministan kudi bashir yaguda ne zai jagoranci kwamitin yayin da babban sakataren harkokin majalisar dattaswa a ofishin gwamna mai ci dr lawal hussein zai zama sakataren kwamitin kwamishinan 'yan sanda na jihar zamfara kolo yusuf ya yi wa manyan jami'an 'yan sanda bakwai da aka yi wa karin girma ado jami'an da aka yi wa karin girma sun hada da babban sufuritandan 'yan sanda wanda aka kara musa mukamin mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar sai kuma sufeto janar na 'yan sanda guda shida da aka kara wa girma zuwa matsayin manyan sufuritandan 'yan sanda da yake jawabi a wajen bikin kwamishinan ya taya jami'an da aka kara wa girma murna a madadin babban sufetin 'yan sanda usman babu alkali hukumar kidaya ta ƙasa ta tabbatar wa 'yan najeriya cewa kidayar shekarar 2023 za ta cika ka'idojin da suka dace a kowane mataki wannan tabbacin ya fito ne daga bakin kwamishinan hukumar na tarayya mai kula da jihar katsina bala banye a lokacin kaddamar da kwamitin yatsa labarai na jiha domin kidayar yawan jama'a da gidaje na shekarar 2023 mista bala ya ce hakika taron ya nuna wani babban ci gaba a tafiyar hukumar na samun nasarar gudanar da kidayar jama'a a shekarar 2023 domin samar da bayanan al'umma wajen raya ƙasa. rundunar 'yan sandan jihar katsina ta hana gudanar da tashe na duk shekara a cikin watan ramadan a jihar hakan yana kunshi ne a cikin wata takarda mai dauke da sa hannun jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sp gambo isa tana cewa wasu ɓata gari na son yin amfani da lokacin don haifar da rashin zaman lafiya a jihar rundunar ta gargaɗi iyaye da su rika lura da kalamansu domin duk wanda aka samu yana aikata laifi da nufin tashe za a hukunta shi yadda doka ta tanadar. asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya ya raba kayan aikin tsaftar jinin al'ada kayayyakin makaranta da littattafan karatu ga makarantu 60 a jihar kano da yake kaddamar da rabon kayayyakin shugaban ofishin unicef a jihar kano mr rahama rehud muhammad fara ya ce kayayyakin kariya na daga cikin tallafin da ake baiwa gwamnati domin tabbatar da tsaro a makarantu Mr. Rahama ya ce an raba kayan tsaftar jinin al'ada ne domin su taimaka wajen magance matsalolin 'yan mata masu tasowa da ke hana wasu da yawa zuwa makaranta. Haka kuma an raba wasu kayayyaki kamar su tocilan mai caji da buhunan robobi da ƙaraurawa na lantarki da kayan agajin gaggawa ga makarantun. Kamfanin rarraba wutan lantarki a Jos ya kori ma'aikata ashirin bisa laifin cin hanci da rashawa. hakan na kunshi ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawon kamfanin adekole elijah ya fitar ta ce shugaban kamfanin abdu muhammad ya bayyana hakan ne a wajen wayar da kan kwastomomi kan fadada ingancin wutar lantarki a cibiyar ict da ke turin wada jos mr muhammad ya ce ayyukan da wasu ke yi a tsakanin ma'aikatansa na ci gaba da zama koma baya ga kamfanin kuma yana gargaɗin ma'aikatan da su guji cin hanci da rashawa da sauran laifuka Wani ɗan jam'iyyar APC a jihar Kogi, Honorable Hussein Umar ya yi kira ga 'yan takarar da aka tantance masu neman tikitin tsayawa takarar kujerar gwamna a jihar da su wanzar da zaman lafiya domin gudanar da zaben fidda gwani cikin gaskiya da adalci. Honorable Hussein yayin da yake zantawa da manema labarai a mazaɓarsa ya bayyana cewa Alhaji Jibril Momo wanda shine tsohon akanta janar na jihar Kogi shine wanda ya dace da a zaɓa domin kawo ci gaba a jihar duba da gogewarsa. a labarin kasuwanci da masana'antu kuwa kamfanin man fetur na najeriya ya ce tsarin samar da iskar gas na cikin gida na da karfin jigilar iskar gas mai da ya kai biliyan shida da dubu ɗari tara don tallafawa masana'antun samar da wutar lantarki da gas. Babban daraktan kamfanin Malam Mele Kyari ne ya bayyana haka a Abuja a wajen taron makamashi na shekarar 2023 na Ojobiri. Malam Kyari ya ce ɗimbin jarin da Najeriya ke zubawa a fannin samar da iskar gas ya dogara ne da karuwar iskar gas da take da shi. Don haka ya goyi bayan burin kasar na samar da babbar cibiyar masana'antu a Afirka. a labarin kasashen ƙetare kuwa Audio Kasar Isra'ila ta yi ruwan bama-bamai a Gaza da Lebanon gabanin wayewar ranar Juma'a. Tana mai cewa tana kai hari kan kungiyar Hamas da Falasdinawa a matsayin ramuwar gayya kan rokoki goma sha biyu da aka harba wa Isra'ila daga yankunan biyu. Wannan dai shine salo mafi girma da aka harba daga kasar Lebanon tun bayan da Isra'ila ta gwabza kazamin yakin kwanaki 34 da kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a shekara ta 2006 kuma shine karon farko da isra'ila ta tabbatar da kai harin kan yankin lebanon tun watan afrilun shekarar 2022 wannan lamari ya tayar da hankalin al'umma inda kasashen duniya ke kira da a daina kai waɗannan hare-haren tashin hankali na baya-bayan nan ya zo ne bayan da 'yan sandan isra'ila suka yi a rangama da falasɗinawa a ranar larabar da ta gabata a cikin masallacin al na kudus wuri na uku mafi tsarki a mabiya addinin musulunci a labarin wasanni kuwa a jerin sunayen da hukumar kwallon kafa ta duniya ta fitar na nuna cewa kungiyar super eagles ta najeriya ta sauko kan teburin a matsayi na biyar super eagles wacce ta kasance a matsayi na 35 a duniya a jadawalin da hukumar ta fitar a watan disamba inda hakan ya yi nuni da raguwa da maki 14 zuwa na 40 saukowar da eagles din ta yi daga matsayi na da nasaba da rashin tabuka abin a zo a gani a wasannin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka da suka yi da gini bisau To masu kallon mu duka duka a muka kawo ƙarshen waɗannan labaran na gidan talabijin na Standard Voice amma kafin na salama da ku ga bitar muhimman kanin labaran. Gwamnan jihar Zamfara ya kafa kwamitin miƙa mulki ga sabuwar gwamnati mai mambobi 41. Hukumar ƙidaya ta ƙasa ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewa ƙidayar shekarar 2023 za ta cika ƙa'idojin da suka dace. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya raba kayayyakin makaranta a jihar Kano. A labarin kasuwanci da masana'antu kuwa, kamfanin mai na Najeriya ya ce tsarin samar da iskar gas na cikin gida na da karfin jigilar gas da ya kai ganga biliyan 6.9. A labarin kasashen ƙetare kuwa, ƙasar Isra'ila ta kai hare-haren bama-bamai a Gaza da Lebanon. A labarun wasanni kuwa, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles ta sako kan tebur a jadawalin da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta fitar. a madadin waɗanda suka taya ni kawo muku waɗannan labaran fatima ibrahim ke ce da ku mu kwana lafiya